الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء amma ba a du'yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna sha ɗaya ga watan jumada al'akira hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da sha biyu ga watan sha biyu shekara 2024 a wannan masallaci na Khalid bin Walid inda muke gabatar da karatu cikin littafin Malam Habibu a tambihu ulil albab على خمسمائة وخمسة وخمسين قولا من أقائد أبي الأباس أحمد التجاني وأتباعه na biyu. wanda wannan shine majalisi na 24 cikin jerin karatuttukan da muke ainihin wato yi kafin mu shiga cikin karatu akwai abin da ya kamata a ce mun fara da shi la'akari da yadda abin yake dan faruwa yanzu ko ya fara faruwa abu na farko kwanan nan a jihar kano akwai rahotanni da jami'an tsaro na 'yan sanda suka kama na maganar dalar bogi wanda yawan dalar ya hau da dala miliyan uku ƙiyasun kudin idan ka canza shi a naira sama da biliyan ɗari da wani abu ba miliyan ɗari ba biliyan ɗari da wani abu a naira in ka canza kudin abin da zai baka kenan ina ganin kamar za an gane sama da naira biliyan 100 in ka canza kuɗin, don kudin ya da dala miliyan uku ya kusan kai dala miliyan hudu a dala yanzu a irin gari jihar kano idan banda allah subhanahu wa ta'ala ya sa jami'an tsaro sun kama wannan kudin lalla mutanen da za a cutar da su da wannan kuɗin wayanda za a karya da su da wannan kuɗin a karya su suna da yawa ko ba su da yawa eh? abinda za a ce maka na kuɗi ya hore biliyan ɗari su tsakani da Allah jami'an tsaro suna ƙoƙari irin wayannan musamman a jihar Kano bizati so irin wannan ƙoƙarin abu ne da ya zama wajibi a dinga jinjina ma jami'an tsaro idan sun yi to haka harka kwaya abin yake tafiya kwanan na ga a irin injin ɗin ruwan nan wanda yake haɗa da silinda aka shigo da su kwantena ce guda aka kama amma malam silindan nan kowace sai da aka fafe ta kwaya shi a ce aka cika ta da shi shi yasa in kaga ndla din hmm? ina an gane in kaga in hukumar masu kula da ƙwayoyin nan galibi za ka ga tsaye da mota ka ga suna ta bincike ka rasa sanin dalili saboda ba aikin ka bane wala mafi yawanci kuma in suka bincika za ka sai sun kama so irin waɗannan ababe suna faruwa a ƙasar nan ta kora abu da ya kamata mu ja hankali ta ɓangare biyu banda wannan jan hankali ta ɓangaren abin da ya shafi gwamnati ta sa ido duk abin da zai zamanto mutane za su ci ana ta maganan haraji haraji yanzu abin da ake magana ana fuskantar barazanan sace kudaden mutane a banki a yafi wannan harajin ma bala'i eh yanzu akwai wata baiwa Allah kwanan nan na gaddi sai Hausa sun yi fira da ita tana maganan cewa watanni da suka wuce ta fahimci cewa akawun ɗinta akwai matsala ta yi report a banki a ɗauki mataki ba a ɗauka ba eh? har aka zo lanan nan kawai tana zaune da safe sai ta ga ana ciran mata kuɗi nambobin da banki suka bari suka ce in ana zaran maka kuɗi in ka sa su zai yi blocking din account ta saka nambobin bai ba a daidai lokacin ta kira banki gafa abin da ke faruwa account ɗinta sun ce babu abin da za su yi to idan wanda ke cikin gari wanda ya yi karatun boko ko yana iya jin turanci yana iya yin wasu abubuwa wannan shine halin da isa mu kansa a ciki ta yau shi mutane za su ci gaba da samun amincin da za su ci gaba da kai dukiyarsu bankuna eh ƙiri-ƙiri kana zaune malam kana kallon kuɗinka na zilarewa eh eh ka gani iri-iri malam kana jin ƙara na shigowa waya ka kana ji kana kallo ana zaren ma ba yadda za ka yi to haka fa ta yi su kuma mutanen fa da suka cutu da irin wannan abin fa suna da yawa ta yiwu ba mamaki akwai miyagun ma'aikatan banki da ake haɗa kai da su ko kuwa su suke mai su suke ba da irin wannan likit ɗin amma tsakani da Allah muna kira ga gwamnati wannan abin ta ɗaukan masa mataki kuma ba yadda za yanzu ku kaddara yanzu in kudin nan bashi ta je ta ciwo daga wani banki ta kawo wani banki aka sace kudin za ta biya su kuma za ta biya su to kuma su banki shikenan sai ka dauki ajiya ka kai musu bayan ma galibi duk sanda ka kai kudin ka banki ka kai ba ajiyawa ba kadai suke ko ka sani ko baka sani ba sai sun kasuwanci da kudin haka ne ko ba haka bane sannan kuma bisa ga aminci ka ɗauki abu ka je ka kai su kuɗin ka yi salwanta o su in sun baka wayan ya kullahum a ya atu ilaihi musinina in su suke da haƙƙi sai ka biya amma kai in naka haƙƙin ne banki sun yi wa sun ci banza to wallahi babu babu adalci a ciki abin da yasa nake wannan maganar saboda ita matsala in ka fara hango ta tun daga nesa to ka ba da shawara irin wannan matsalar in ce yawa to Allah kaɗai ya san abin da za ta haifar to muna kira zuwa ga an ba haka ba to ai kaga sai kowa ya dawo ajiye kuɗin shi gida yadda ake rayu eh eh

an ba da Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mu dace. Wadaka mu muna ba da na shawara da nasiha, wallahi wannan abin gwamnati ta daukan mai mataki. Yawwa, Allah ya sa mu dace. Bari mu tafi littafi. Alfasalin salisu ashara fasali na goma sha uku. haka ne kun ce shafi na 120 ne ni kuma ina ganin kamar mu wuce nan ya alfasul thani ashara fala tasilu rahmatu rahama ba ta saduwa ilal wujudi zuwa ga talikai ma'ana duk wani saman me shi yasa maka ce cewa sayyidul wujudi kuskure ne a kauce mai eh a dawo sayyidu walad adam ko sayyidus saqalaini shugaban nauyaya guda biyu su ne aljin wal'is illa min zatihi sai daga zatin shi sallallahu alaihi wato ma'ana ba wata rahama da za ta fito sai daga wajen manzan Allah wanda wannan ƙarya ne ba wata rahama da za ta fito sai daga wajen wa sai daga wajen Allah ko kuwa ke sa wasu ke cewa kayan Allah na annabi ne in ce a'a kayan annabi ne kayan Allah yawwa eh. kayan Allah na Allah ne sannan kayan annabi na Allah ne shi annabi yana cikin kayan Allah kesa sai yadda Allah ya ga dama ya da shi amma annabi bai da ikon a cewa yadda ya ga dama da Allah haka zai wallahi bai ba wannan magana kuma ko za ka je ka faɗa sai mata fassara da duk ga dama haka ne mu din mun san alaka tsakanin Allah da annaba alaka ce ta al-khaliqu da almakhluq yawa Allah shi yake yin halitta ya samar da buƙatar halittun ya ɗauki nauyin kulawa da ita shi yasa cikin halittun da Allah shi din ya ga dama yayi shine akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shi yasa zaka ga annabi ya so ayi abu Allah bai ga dama kuma ba ayi ba da haka wannan yasa ya kalle shi ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi baka isa ka shiryar da wanda kake so ba Allah ke shiryar da wanda ya ga dama laisa alayka hudahum walakin Allah ya hadi shiryar su ba hannunka take ba Allah ka shiryar da wanda ya ga dama kaga ganin damar tawaye ta Allah ce ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ce an fahimta yi to da haka Allah ya faɗa cewa ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin wala mumsika lahu da abinda Allah ya bude wa mutane na rahama to ba wanda isa yi shi yasa kaga suratul anbiya ko suratul yunus karshe eh, Allah ya ce kul masu musu ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini in dai kuna kokonto akan wannan addinin da nazo da shi fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi ba zan bauta ma Allah ba zan bauta wa abin da kuke bauta mu wanda ba Allah ba walakin a abudullah alladhi yatawaffakum Allah da zai karɓi rayukan ku shi zan bautawa wa umirtu an akuna minal mu'minin ni ma an umarce ni in kasance daga cikin mu'mini haka wa an aqim wajhaka lid-din hanifan wala takunanna minal mushrikin Allah ya ce masa wala ta tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka damuka. Fa'in fa'alta fa innaka idhan min adh Da haka Allah ya rufe ta wa in yumsaska bi bidurri idan Allah ya nufin wata cuta ta same ka sai ce fala kashifa lahu ba wanda zai yayi in ba shi wa in ka bi khairin in ko ya nufi ka da alkhairi fala radda li fadli wala ba wanda isa itun kuɗe falalarsa shi yasa yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim da haka wani gurin Allah ya ce wa annabi qul lidul ladina za'amtum min dunihi ku kira duk wanda za ku kira wanda in dai ba Allah bane fala yamlikuna kashfa durri anku wala ba zai iya yayi muku cuta ba wala tahwila ko kuma ya ce cutar ta tashi daga kan wani ta koma kan yanzu yadda kake jin haushi na baka isa cuta na kan wani baka ce ta taso kan shi ta dawo kai na. shine fala yamlikuna kashfa durri ku inda Allah zai dora ba wanda sai yayi sai shi in kuma bai dora ba din baka isa ka ce ta taso daga kan wani ta daga kan wannan ma shine fala yamlikuna kashfa durri ku wala tahwila babu to saboda haka ita kanta kalmar rahama din a Qur'ani tana ɗaukar ma'anoni suna da mugun yawa a cikin alkur'ani wanda yana daga cikin abin da kullum nake ba ɗalibai shawara a babin tafsiri maganan alwujuhu wannan a irsa ba shi muhimmanci an fahimta yi eh? saboda ai rahamar Allah ta kasu gida nawa biyu eh akwai rinkan Allah wanda yake da alaka da duniya da wannan da wanda ya bi shi da wanda bai bi shi ba kowa yana mai wanda yana daga ciki ba ruwan sama ba Allah madaukakin sarki ya kira shi cewa rahama ne to ko baka bi shi ba ba zai hana ka ruwan da zaka sha ba ko abincin da zaka ci ko kaza ko kaza a nan duniya to kaga ar ar rahim eh? wa min akadibihi malam habibu yace daga cikin karerayen da suka ake tuhumar shehu tijjani yayi qauluhu magana sai da yace fa kana bi hadhihi al-masaba ce annabi ya kasance da wannan matsayi huwa ainur rahmat shine ainihin rahama an fahimta yi ainul rahama shine ainihin rahama to ita kalman ainu a larabci tana ɗaukar abubuwa da yawa an fahimta yi shi yasa a ƙur'ani sai ka bambanta akwai uyul akwai kuma mai a'ayun da haka in ka ga a'ayun a ƙur'ani eh, an fahimta yi idan ka ga a'ayun a ƙur'ani to jam'i ne na ido eh, an fahimta ai in ka game ayun dan ne na ainihin wato eh, ainu amma idan ka ga uyun a qur'ani jam'i ne na idan ruwa ba na idanu ba Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa idan sami umar unzila ila rasuli sai ce tara a ayyunahum idan suka ji abin da aka sauka zuwa ga mannan Allah Allah sai ya ce tara za ka ga a'ayunahum idanunsu da haka a'ayun anan jam'i jam'i na ainu da ma'anan ido jam'in sa shine a'ayu kamar yadda yake cewa qala alqaw falamma alqaw saharu a'ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bi sihrin alim kaga saharu a'ayunan nasi saboda nan gurin jam'i ne na al'ainu da ma'anan ido shi yasa jam'insa a'ayu kamar yadda Allah ya ce wato wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinn wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum qulubun lahum qulubun la yafqahuna wa lahum a'yunun kaga a'yunun idanuwa alahum arjulun yamshuna biha ammi am lahum e, aidin yabdishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha saboda jam'i ne na al-ayn amma idan kaga uyunu a qur'ani to wannan kuma jam'i ne na idan me idan ruwa kamar yadda Allah ke cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun to idan ruwa ne wannan jam'in sa ne kuma ainu mufradinsa idu ainu idan ruwa abinda zai banta ma'ayun jam'i na idu uyun jam'i na ruwa idan ruwa amma yadda Allah ya ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun haka muka fitar da su daga gidajensu gonakinsu lambunansu wanda yake dauke da idan ruwa wa jannatin wa uyun suratu shu'ara'i fi jannatin wa uyun kamar yadda Allah ya ce waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha min al-uyun haka muka bubbugo a cikin ta inda Allah na al uyun shine idan ruwa kamar yadda yace kam ku min jannatin wa uyun ko kuwa ha to haka zaka ga Allah maɗaukakin sarki yana faɗa to sai ɗalibi yana kiyaye irin waɗannan abubuwan ko da wajen fassara Qur'ani in ba haka ba matsala za a samu saboda kalmar al'ainu ɗin tana da ma'anoni da dama kamar yadda muka faɗa daga mufradinta an fahimta yi shi yasa ai jasus dan leƙen asiri ba na ce masa ainu ba eh shi ma ana ce masa ainihin wato ainu ana faɗa masa haka wannan a ce masa ainu dan leƙen asiri ina fata an fahimta to sai ɗalibai sun kula da wannan amma nan yana nufin huwa ainihin shi ne, wato ainihin wato rahama din yake magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ainur rahamati Shi ne ainihin wato rahama ɗin. wa kadhalika an-nuru hakanan ne an-nuru huwa al-mai huwa al al-muhammadiyya wa tilka rahama hakanan wa kadhalika an-nuru hakanan haske huwa al-haqiqatu muhammadiyya wa tilka ar-rahmatu wa almufadatu wacce take kwararwa fi zatihi daga zatin annabi hiya allati yufiduha ita ce wacce ke kwararo da ita alal wujudi akan samammu min zatihi karima daga zatin sa mai karamci da haka zai zamanto fala yasilu shay'un min rahmati babu wani abu na rahama da zai sadu ilal wujudi zuwa ga duk abin da yake saman mini illa min zatihi sallallahu alaihi wasallama sai daga zatin annabi fa zatuhul karima zatin annabi mai karanti bi manzilatil maqarri wato yana matsayin kamar matabbata ne lil miyahi ga ruwa allati tajma'u fihi wanda take tara ruwa wata tafarraqu min dalikal maqarri daga nan wannan matattarar ruwan sai ta kuma sai ta raba sawaqi lisaqi walintifa'i. wato shayarwa dan sha dan kuma amfanarwa wannan ya zo cikin jawahirul ma'ani alladhi bi hamishihi kitabur rima niskatu maktabatu shi'abiyya albabul khamis fi dhikr ajwibatihi الفصل الخامس في مسألة الفقهية أجزء إينا بيو شافي دليل دليبيو دستين دليا دكما دليبيو دستين دليبيو دجواهر المعاني الذي يليه كتاب الرماء إشراف مكتبة البهوس جزء إينا بيو شافي ندليل biyu da talatin da biyar da jawahirul ma'ani ta haƙiƙul imam ashek attijani ali sisi juz'i na biyu shafi 333 da kuma shafi 334 alfasul salisu ashara za'amuhum ka fadar su cewa annan nabiyya sara fil mawjudati kasriyanil ma'i eh me wato kullu hada dukkan wannan kadibin wazur ƙarya ne da zur وابتداء لكم قرقر قريا على الله الله لأنه لا يعرف شيء من قبيل هذا إلا عن طريق الوحي da abin da ba za a yi sanin shi ba sai ta hanyar me. wahayi idan wani ya kantare isa ko magana to shi to yana cikin kuskuren da yan kalakato suka yi shekaran jiya a wata munasaba na faɗa cewa Allah subhanahu wata'ala idan ya tashi zai ma annabi wahayi hanya hudu Allah mafi karanci ma ka ce baka yadda da hadisi ba in zaka hada sun kai bakwai ko takwas amma ko qur'ani ka dauka hanya hudu Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa yana ba annaba wahayi shi Allah sa ne kawai ya faɗa maka cewa mun mawa na wahayi inna auhayna ilayka kama auhaina ila nuhin mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wa annabi nuhu wahayi wa in kana duk da auhaina a gurin ma'anarta arsalna ne naka inna auhana ilaika kama auhana ila nuhin shine inna arsalnaka mun aiko ka ne kaman yadda muka aika annabi nuhu tun da kalmar alwahyu a qur'ani tana zuwa da ma'ana ya kai guda bakwai a qur'ani to hanya guda hudu hanya ta farko ita ce ar-ru'ya yana cikin hanyar da Allah ke zaɓa yi ma annabawa wahayi shine mafarki ai ga maganan annabi ibrahim da Allah ya ce falamma balaga ma'ahu sa'a ya bunai ya ni a rafil manami na gani a cikin bacci an ni asbahu ka an ce in yanka ka ko ina yanka ka fandur ma za tara ya kake ganin za a yi sai ya ce ya abatif alma umar wannan ya nuna cewa abin da ya gani a mafarki ba mujarradin mafarki ba ne wa'ayi ne daga wajen wa daga wajen Allah shi sa manzan Allah da ya mafarkin zai shiga garin Makka ba a shekarar da sahabbai suke tsammanin za a shiga annabi ya ce masa na dai ce muku za a shiga amma ban ce muku wannan shekarar ba da lokacin shiga izo Allah sai ce laqad sadaqallahu rasuluhu ru'ya la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun har zuwa ƙarshen aya wannan ita ce hanya ta farko ta wahayi akwai ar-ru'ya shi yasa annabawa idan suka kwanta suka yi bacci idan ne kaɗai ke bacci amma zuciyar ba ta bacci daga duk abin da suka gani a mafarki daidai yake da abin da suka gani ƙuru-ƙuru in ba ka ba kai yanzu malaminka ba zai ce da gari ya waye ba ya ce ya a inni ara fil a anni huka wandon ma za tara ya ce jiya eh, na yi mafarki ba na ga ina yanka kai a kake ganin za a yi ne Eh? dalla duk waliyantakar babanka ko kowaye shi a karatu ka gan shi da zamge gewa da safe kawai ya siya ya mafarki an ce zabba haka ya za yi eh? ta gaba zai yi ba amma shi ɗan da yake ya fahimci cewa shi ma annabi ne in an ga haka umar shi yasa yace ya abatif almatuwa baba ka mana umarni ko kuma ka aikata abin da aka umarce ka bin ni insha Allah to wannan ita ce hanya ta farko daga cikin hanyar da Allah ke zaba hanya ta biyu idan Allah ya ga dama zai mu annabi wahayi shine yayi wahayin mubasharatan babu kowa a tsakiya daga Allah sai annabi ba kowa a tsakiya shine abin da suratul tahrim ta tabbatar cewa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi kaga san da ya faɗa ma matansa wani magana wasu daga ciki ko wa yadda asarar nabi ila ba da zuwa jihi me me gaban aya balan ma na ba'ad bihi sanda ta ba da labari ko wa azharahu Allahu alaihi Allah ya bayyana wa annabi cewa labarin da ka faɗa kace kar ta faɗa ta faɗa ba an rafa ba'dahu wa a'rada an ba da yazo sai ya faɗa mata cewa kin faɗa sai ya faɗi wani ɓangare don ya tabbatar mata da cewa abin da ya ce kar ta faɗa ta faɗa sai ya kau da kai da yawa sai bai faɗa mata ba ko yi ishara kin faɗi kaza kin faɗi kaza ba duka ba don ta gane cewa ta faɗa Balan ma na nabba'at bihi sanda ya bata labarin cewa ta faɗa din qala sai ta ce man an ba'aka hada waye ya faɗa maka cewa na bada labarin nan qala sai ce na nabba'ani al-alimul khabir Allah subhanahu wa ta'ala shi ya faɗa min cewa kin faɗa Eh? wannan labarin da Allah ya faɗawa annabi cewa ta faɗa mala'ika jibril ne yazo ya faɗawa annabi cewa ta faɗa ba mala'ika Jibril ba kai tsaye Allah ya faɗa mai cewa ta faɗa ita ce hanya ta biyu hanya ta uku shine Allah ya turo mala'ika to shi wahayin qur'ani shi ɗaya daga cikin hanyar da Allah ya zaɓa kenan shine nazala bihi ruhul amin ala qalbika takuna min almunzirin bilisanin arabiyyin kaga nazala bihi wanda ya sako da qur'ani shine mai ruhun amin ala qalbika takuna min almunzirin bilisanin arabiyyin ita ce hanya ta uku da Allah ke eh hanya ta hudu idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ita ce waccan kai tsaye magana da annabi ya faɗa mai wani abu kamar yadda yake da annabi Musa to hanya ta hudu ita ce ta bayan wani shamaki to kuma ayar da ke cikin suratu shura ta hada su Allah ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah kaga ba yadda zai Allah ya magana da wani mutum to kaga wannan ayar ita kadai ba za ta hada ba sai ka hada da ita dan in an ce ba zai yi Allah ya magana da wani mutum ba in dai ba annabi bane sai ta hanyar mai wahayi to ya aka yi magana da annabi Musa eh tunda ya ce wa kallama Allahu Musa mai ai ka yadda Allah ya magana shi kuma nan ayata ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa min wahayin aw min wara'i hijabi to sai ka hada haya da aya kaga ba yadda za a yi Allah ya magana da kai in dai kai ba annabi ba ne sai ta wa'annan hanyoyi amma in annabi ne kai in Allah ya ga dama yana iya magana da kai mubasharatan ɗaya kenan ku wa ma kana li basharin illa wahayin aw min wara'i hijabi ko ta bayan wani me? shamaki yi rusular rasulan ko Allah ya turo saƙo shi ne mala'ika fa ya bi iznihi ma sha'o. sai yi maka wahayin abin da Allah ya ga dama da izininsa. to su da yake baƙaƙen jahilai ne sai suka ɗauka cewa in ana maganan wahayi dole zamanto mala'ika jibrilu shi zai kawo mai a'a saƙon qur'ani tilawarsa mala'ika jibrilu ya yake karantawa annabi qur'ana wannan yasa Allah ke cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kada kai taharruk gaggawan motsa harshenka lokacin da ake karanta maka Qur'anin Allah ya ce inna alaina jam'ahu ka gani amma ai mun san ba mala'ika ba Allah bane ke zuwa mala'ika ba Jibrili ne yake zuwa ya karanta Qur'anin saboda in kai la'akari da wasu ayoyi amma Allah da ya ce fa idza qara'ana fattabi qur'ana thumma la wattaqun sakuma to da yake bakakin jahilai ne sai suka dauka cewa in ana maganan wahayi sai su ta kawo ayin in attabi'u illa ma yuha ilayya ba na bin komai sai abin da aka yi mamme wahayi to wahayin kala nawa ne shin kuma Allah madaukakin sarki kawai ya zaɓi hanya ɗaya ne da zai wa annabi wahayi ba hanya ɗaya ba ne to ba a sanin irin waɗannan kan shi kuma sai ta hanyar wahayi Allah ya faɗa kai tsaye cikin ƙur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin ingantaccen hadisi wannan ta hanyar da ake gane abu idan abu yana da alaka da kai ta fuskar me ta fuskar wahayi an fahimta ai yawa haka ake a gane cewa abu yana da alaka da wa'annan abubuwan wahayi kuma ba yadda za ka yi annabi ya faɗa abubuwa za su faffaru kuma gashi suna faruwa ko ba suna faruwa ba ya ce siyati alal nasi sanawatul kadda'at nan gaba za ku ga shekaru na yaudara haka manzo Allah ya faɗa yusaddaqu fi halkadib mai gaskiya ya faɗa a ce ƙarya yake wa yusaddaqu fi halkadib maƙaryaci ya faɗa a gasgata shi kuma eh wa yu'tamanu fi halkha'inu mutumin da yake maha'inci kana ji kana kallo a bashi amana wayo kawo fi hal aminu in kana da amana kuma kullum rayuwar kana cikin barazana ya kuma aikata aka kai ka da ka zo aka gane da gaske ka zo yi akwai wasu matsiyata suna nan sun kafa sun tsare duk wanda ya zo ya ce sai an yi gaskiya su kuma suna ganin daga nan fa idan an yi gaskiya tuwansu ya ƙare eh har da tsafe-tsafe sai sun bi ka don sa kawo da kai daga kan kujerar da kake da sharri da kage duk sai sun harhara gashi yana faruwa to shine malam yake cewa layi yu'rafu shay'un min qabil hada illa an tariqil wahyi min ba za a san wannan ba sai ta hanyar wahayi daga wajen Allah wa huwa tijjani lam yuha kuma shi tijjani shau amadu tijjani kamar yadda suke faɗa radiyallahu ta'ala anhu an fahimta yi wato shi ba wahayi ake ainihin wato yi masa ba wana masa wahayi ne ba wahayi ake masa ba to kaga ko tunda ba wahayi ake masa ba ai kaga ai sai a hankali ko to shi yasa yana daga cikin mafi mafi ƙarya Allah bai faɗa abu ba manzon Allah bai faɗa abu ba ka zo ka faɗa ka ce Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa Allah madaukakin sarki ya ce wa man abulamu ko fa man iftara ala Allahi al-kadhib min ba'd zalika fa ulaika humu zalimun kaga sai da ya gama magana da Yahudawa ne dan sun ma Allah ƙarya sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa man abu lam waye mafi zalunci min man iftara ala Allah kadiban wanda zai kirkiri ƙarya ima Allah au qala uhiya ilayya ko ya an mun wahayi walam yuha ilayhi shay'un kuma ba a yi masa wahayin komai ba wa man qala duk wanda yace sa unzilu mislama anzalallah za a saukar mai kwatankwacin abin da Allah ke saukarwa Allah yace ce walau tara da za ka ga idh zalimuna fi gamaratil maut lokacin da azzalimai suke cikin mayan mutuwa wal mala'ikatu basitu aidihim mala'iku nan basitu aidihim da ma'anan ba wasu shimfiɗa hannuwansu ba a'a dukansu suke shine basitu aidihim ana ce musu an anfusakum ku fito da rayukanku Allah zai ce musu al zauna a zabar huni tun daga yau za mu fara mu saka muku da azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaqq saboda maganar da kun dinga faɗa akan Allah ba ta gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastaghfiru kuma kuka dinga yin girman kai akan Allah subhanahu wata'ala to sai alfasl salisu ashara za'amuhum fadasu su an gudanuwar ruwa cikin bishiyoyi wa cikin karerayen da shehu tijjani'i wanda ake tuhumar sa da su ummatin yadi ya karanta jawahirul ma'ani cikin duk halittu kasar yanin ma'i kaman kwararar ruwa fil ashjari a cikin bishiyu la qiyama biduni ba halittu ba za su tsayi ba sai da shi wata sirayati minhu sallallahu alaihi wasallam yana yi a cikin samammu la matma'a lil hankali ka annabi yana gudanuwa cikin halittu wa ghayatu saryani annahu law fuqida saryanuhu makwarar wannan gudanuwar ɗin da za a rasa wannan gudanuwar ɗin ta manzan Allah fi zatihi a cikin zatinsa ko fi zatin min zawatil akwani a cikin wani zati daga cikin zatin kasantattu lasarat mahadal adami da ta kasance tsantsar rashi wato babu ita min ha daga wannan lokacin wa ila hadal isharatu wa ila hada al-isharatu bi qawlihi subhanahu wa ta'ala daga nan ne Allah ya nuni cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alami na? ai ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama gawa ga talakai ba mai musu cewa manzan Allah ba rahama ne. to in ka je zaka ga malaman tafsiri ma suna ƙara wa juna ilimi me ake nufi da wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alami na? an fahimta yi mimma yadullu abin da yake nunin cewa annahu at-tijani shewa amadu tijani in ji malam habibu A zamfari al-gusawi kazzabu makareci ne eh ba asalu sunna ne ya faɗa ni a littafi na karanto ku je ku ce ni na faɗa a ni ma a littafi na karanto yawwa malam habibu yana nan da shi ba mutuwa ba a je a tambaye shi me yasa ka faɗi wannan ƙauluhu maganarsa da ifaɗa an gane yauwa wancan ayar Allah ya kira ƙur'ani ya ce bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa ya falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un wa kullum wujudi fi hijabi dukkan abin da aka ce maka saman mene yana cikin hijabi an fahimta yi wanda kalmar hijabi asali duk da tana da ainihin wato wasu ma'anonin a lugar larabci amma asali tana nufin ainihin wato shamaki amma tana zuwa da wajen kusan ma'ana ya kai guda shida ainihin wato a ƙur'ani Allah ya ce wa homa hijabu ana maganan yan a'rafu ku wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullum bisimahu. wa a ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un kaga nan wa bainahuma hijabun min hijabun a nan gurin as-sitru shine katanga shine hijabu tunda tsakanin yan wuta da yan aljanna akwai al ko to shine Allah ya ce wa bainahuma hijabun da haka a nan gurin al da ma'anan as katanga ce an fahimta ai Allah ya ce wa annabi wa idza qara'ata al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura an gane da kuma fattakar min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fata laha min bashara sawiya da kuma maganan matan manzon Allah da ya zo cewa wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab da kuma da na Maryam a da yake can Annabi Sulaiman fa qala inni ahbabtuhum bil khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab kaga rudduha alayya to haka Allah madaukakin sarki yake faɗa zaka ji yana cewa eh, waja'alna eh, wa qalu qulubuna fi mata mimma tad'una ilayhi wa fi adanina wa qarun wa min bainina wa bainika hijabun fa amal innana amilu sai kuma ayat da muka kawo ɗazu. wa ma kana li bashin an kalli Allah illa wa aw min wara'i hijabi to me yake faɗa kullum الوجود في الحجاب من من هذا الإدراك يعني إدراك Sirayati, Minu, wato riskai yadda wannan gudanuwar take daga annabi fil Judati, a cikin ababen da suke samamu ne ma dama annal wujuda kullahu fi hijabin matukar sabuwar yana cikin wani hijabi min hadal idraki daga wannan idrakin man alladhi allamahu wane ne wanda ya sanar da shi huwa shi din hatta adraka huwa akhbara bi har sai ya riske shi ya da labari a kansa Alfasalin rabiu ashara wato wato khuliqa adisadul mala'ikati wal anbiya wal aktabi min jasadihi sallallahu alaihi Wasallama, an halicci wato jikin mala'iku da jikin annabawa da kudubai wanda kalmar alƙutuba a larabci tana nufin asali tana nufin shugaba amma su sufayen suka bata duk nan gaba ya kamata akwai wasu istilahatu ba idan gaba ta zo in dinga ɗaukar ɗaya ya kamata a ci kowane majalisi in mun zo ɗauki wani istilahi ɗaya nasu in yi ta'arifin shi in sanar da ɗalibai idan ka ji sufi ya ce maka kaza a istilahin kaza to kaza suke ne yanzu irin su wannan kutubu din irin su autadu irin su abdalu irin su rafu-rafu da zaka je suna faɗa eh irin su al'arifu di ya kamata a ce wanda ke bibiyar karatu in ka ba ce maka wani arifi ne to kama gane wai mai sufi yake nufi da arifi ne eh hatta kalmar mutuwa da kalmar al'arshi wala duk wayannan kalmomin in kana bibiyar littattafansu za zaka samu ma'anar da kai ka sani ba ita suke bata ba eh qutubul eh, aqtabi sirrin su gausu eh duk zaka ga watakila in ban manta ba sati mai zuwa ma fara daukar ɗaya mu fara bada misali da shi irin wa'annan to yanzu dan Allah ala haddi za'amihi yadda ya faɗa eh wa min iftira'atihi at-tijani mala habibi yace daga cikin ƙaryar da ake tuhumar shehu tijani yayi qauluhu maganar sa ne ce anna zawatil wujudi kullaha basakat dukkan abin da yake zatin saman mene ta bayyana ne ko barazat ko na ce bazagat inda ka san yanzu kurakuran mutane ake nema wata kalma da ka faɗa shi nan. an gane wasu suna nan suna jira sai su ainihin wato shikenan sau ne ce maka jahili wani ɗan ƙato da ya bugu ya rasa yadda zai yi sai je tattara karatuttuka na inda ne kuskuren jan aya nan sai ya inda ne kuskure can sai ya daɗe sai ya zo ya haɗa sai ya ci a wayo shi zai ci gaba da tattaunawa da ni bayan ina jin ƙur'ani ma ba daidai ba na ce duk mutumin da yake bibiyar karatuttuka na musamman in program zan yi mai dogon zango a awa ɗaya ina iya maka isa shahadi da aya sama da ɗari to idan na ja aya guda casa'in da bakwai daidai sai ne kuskure a uku ko jaraba aka zaunar da ni ana neman a yi makin a ci ɗari na ci casa'in da uku da Allah na ci kowance ba don mutum azzali da Allah duk wanda ya kayar da kai ana buƙatar maki ɗari ka ci casa'in da uku azzalimi ne ko azzalimi ne abinda suke yi kenan eh an fahimta yi to an fahimta yi to naka na ce ba bazagat ba ne baraza ne barazat ne an haƙiƙatihi sallallahu jami da hawa mutaharrikata ko yanzu da ka samu haka yanzu kalmar baraza haka yake a ƙur'ani wanda in kana akwai bambanci tsakanin baraza da abaraza baraza shine sulasi mujarrad amma kana mai ƙari ya koma sulasi mazidun ma'anar ta canza Allah ya ce walamma barazu li jaluta wajludihi qalu rabbana afrigh alaina kaga baraza shine bayyana game yadda Allah ya ce qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madatihim da kuma yaquluna ta'atun fa idha barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqulun da kuma wa barazu lillahi alwahid alqahar ko وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم طبعا فهل أنتم مجنون عنا من عذاب الله من شيء تشين ما أنم برز أبي بين يفتو فيري يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وقوة تو دكما إن الله مدوكتين سركي يكي فلا وبرزت الجحيم للغاوين ko yawmahum barizuna la yakhfa 'ala Allah minhum shay liman al-mulku to sai yace wannan magana tana cikin menene aljami'u jamiu li durrul ulum faida bihar al-qutub al-maktub juz'in ɗan shafi na 390 an gani wayannan su aqtabu da autadu da wane ne da sagawasu da su al'arifu da wasu istilahat wataƙila ma dinga ɗaukar ko minti goma ko sha biyar in mun zo sai mai ta'arifi guda ɗaya in daga yau ka ji in an ce kudubi to kaza shine kudubi in an ce gausu to ka gane mai waiwaye ma gausu nan tukunna in an ce maka autadu ko abdalu to duk me ake nufi da waɗanda. to sai kaga yace wa min iftira'ati ahmad tijani qawluhu wa ma wa amma tinatuhu allati hiya jasaduhu ash-sharifa amma yumbun ƙasar annabi wanda shine jikinsa mai girma mai daraja fa kawwana Allahu minha ajsadal mala'ika to daga jikin annabi ne Allah ya samar da mala'iku eh mun dai san manzon Allah dan annabi Adamu ne eh ko kuwa eh shi kuma annabi Adamu Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ya halicce su daga mai daga ƙasa ne kamar yadda ƙur'ani ainihin wato tabbatar a gurare da yawa inda ba za su ƙirgu ba an fahimta a yi ya ce inna masala isa inda Allah ka masala adama khalaqahu min turabin sun maƙali lahu kun fayakun an fahimta a kamar yadda ya ce can ƙali lahu sahibu wa huwa yuhawiru akfarta bil ladhi khalaqaka min turabin summa min ma summa ka mai daka sai ka yi takaddiri na akfarta billazi khalaqa abaka min turabin wanda ya halicci babanka daga wa daga ƙasa ya yi hannasu in kuntum fi raibin min al-ba'as fa inna khalaqnakum min turabin takaddirinsa shine fa inna khalaqna abakum adama min turabin ni na halicci babanku annabi adam daga me daga ainihin wato turba wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja haka Allah ya ci gaba da faɗa to yanzu da Allah cewa an yi mala'iku daga jikin manzon Allah ne ya wannan karatu yake fa kawwana Allah Allah sai ya kasantar minha daga wannan yumbin asali da aka halicci annabi a jisadin mala'ika jikin mala'iku wal anbiya da annabawa wal aqdab da rago kudubai wa khammara dinatahu khammara shine cakuda abu haka daga nan aka kira kira giya al li'annaha tukhamiru al'aqla? aqla da dan adam ya sha sai ta ya matsa hankali shi yasa aka ce mata alhamru. eh sharifa kabarin an kasar kabar kasar annabi yumbinsa mai daraja alaiha akanta minallahi as-salatu was salamu bi ma'il baqa'i da wani ruwa wai sunansa ruwa na wanzuwa ah. eh wannan yimbin ba inda Allah ya ce ya halitta annabi sallallahu alaihi wasallama da yunku ƙarya ne yawwa annabi an haife shi kowa ya san babansa abdullahi kuma kowa ya san mamarsa ba kowa ya san wannan aure aka yi ko ah. kuma auren saurayi da burura mun sha faɗa mun ce yana cikin cikar kamalar Allah in ya shirya abu ya tsara ba za ka san dalili ba wataƙila sai daga baya sai hikima sai ta bayyana gare ka yana daga ciki shine baban annabi abdullahi sai ya auren wuri don ko da ya aure ya bar duniya bai kai shekara 20 ba auren wuri sannan babansa bai taɓa auren kowa ba sai mamarsa mamarsa ba ta taɓa auren kowa ba sai shi eh dala suwaye na suna hayaniya ne can waje eh can waje ne to eh a ai bai dace wasu dinga hayaniya har ɗakin Allah ana jiwa hayaniyar da ake yi a can da za su bi ka saboda ka auren saurayi da budurwa shi yasa ana ɗaukar cikin manzon Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke mahaifin sai ya ƙaddara cewa zai zo duniya ba zai ma ga mahaifin ba bayan annabi ya bar duniya Allah kuma ya hana mahaifiyar annabi ta auri wani so da Allah bai ma yadda ba wani ɗan adam ya ɗaga hannu a duniya ta shi ƙanin annabi ne ko annabi ne ai daga nan za ka gane ce akwai abin da Allah ya shirya yawwa duk duniya faɗinta kaf ba wani mutum wai shi kanin annabi ko wani annabi da ma'anan wai sun fito uwa ɗaya uba ɗaya wallahi babu shi shi kaɗai ne ƙwallin ƙwall a wajen mahaifinsa da mahaifiyarsa kuma haka Allah ya tsara saboda yadda Allah yake wahada hula sharika lahu yawa fi mulkihi wa kaza to shi ma annaba haka yake wa fi wuladatihi yawa wahdahu la sharika lahu fi wuladatihi eh, bayan mahaifinsa da mahaifiyarsa to haka Allah ya tsara eh, sannan izo ima tsarin da ‘ya'yansa da ya haifa duka mazan da matan ɗaya ce kaɗai Allah ya tsara cewa zai bar duniya ya batta ita ma ya ce in ya bar duniya ba daɗewa za ta biyo shi ta eh? wadda akwai ta malam yanzu ba ka ga rigimar da ake da 'yan shi'a ba eh? yanzu sai da na alƙanin annabi ne amma ta fuskar uba fa da baban annabi da baban sai da na ali an fito ba ba ɗaya ana wannan rigimar da su yanzu da kake tsammanin da a ce sai da na alƙanin annabi ne uwa ɗaya uba ɗaya eh ai cewa za su yi annabta za ta ci gaba ne eh. ka gani ka gani ka a wannan ai ka san tunda akwai ja tsakanin mu da su yana daga cikin abin da in shi'a suke inqilabul mawasi wanda yafi kowa imani sai su ce mutumin banza ne wanda musuluncin sa bai tabbata ba sai su ce shine lamba ta daya imani ko kwanan nan naji wani yaro faɗan gidan Abdul Jabbar yana faɗa cewa ita kanta na na Amina mahaifiyar Annabi ita ma annabiya ce eh. kuma kiri-kiri ka ce ba daidai ba ne wani ce maka makiyin annabi tunda an samu wasu su kuma a ɓangaren iyayen annabin suna sakin bakin su abinda abin da bai dace to garin kar ka zo ka kara wannan a ce maka makiyin annabi kiri-kiri kana ji kana kallon shi ya ce mahaifiyar annabi ita ma annabi ya ce a daidai lokacin da an san cewa ƙur'ani ne ya faɗa cewa Allah bai taɓa aiko annabawa mata ba illa rijalan nuhun ilahi min ahalil ƙura ba haka ƙur'ani ya ce tama kuma ya ce ita ma mama annabi ita ma annabi ya ce har fa sai da muka yi muƙabala da wani ɗan a fa shekaru don wanda suka wuce ya ce abu ɗalib ɗin nan ma annabi ne shi eh shekara bakwai kenan ku. wala malin kiri-kiri zai shafa mu idan su toka kaci abu dalib annabi eh? kuma wallahi ka kuyi mamaki haffale ta tabi yan shi'a sun rubuta don kokarin tabbatar da ci abu dalib annabi ne ba eh? to wannan shine inqilabul mawazi to sai Allah bai yadda ba sai ya dauki duka ƴaƴan annabi maza su Ibrahim su waye su Tahir su Alqasim saboda kada ma annabi ya bar duniya ya bar su wani zo ya dasa rigima cewa to annabta daga nan za ta ci gaba eh ka gari to shine malam yake cewa wai ka wani suna wai wai ma'ul baqa'i wai ma'il baqa'i da wani ruwa ruwan wanzuwa ƙarya ne wannan magana ta ci karo da ƙur'ani sannan ta ci karo da hadisan annabi tabbatattu yawa ɗan adam kowaye shi in ka cire mutum uku ko annaba adamun farko na biyu matarsa hawa'u wa khalaqa minha zawjaha daga ran shi aka ɗibo na ɓangare aka yi ta sannan sai annabi isa inna masala isa inda allahi ka masala adam khalaqahu shi annaba adam ثم قال ya kun shi ne busa kawai, mala'ika ya busa. in ka cire wa'annan mutanen guda uku duk duniya babu wani ɗan adam da ba haihuwarsa aka yi ba duk wanda ya ce maka an halicci wani daga wani abu ƙarya yake ya ma Allah ƙarya wa manzan Allah ƙarya maƙaryaci ne to wannan shi yana cikin abin da suke suke faɗa in kuma baka yarda ba cewa haka ne sai su ce maka to maƙin annabi ne ƙin eh, annabi ya sa ka ƙiyanta eh? saboda mala'iku daga mai Allah ya yi su daga haske babu alaƙa wajen abin da Allah ya halicci ɗan adam da suma eh? duk wani hadisi da ya zo ya ce maka an halicci annabi daga haske ƙarya ne hadisin bai inganta ba hadisin ƙarya ne shi kuma Allah sai in yayi ka daga haske ne sannan zai ce kafi kowa ƙa'ida ce kawai da ya ce wa rabbuka ya khuluqu ma ya sha'u ta Allah shi ke halitta abin da ya ga dama kuma ya zaɓa. ma na lafi mulki yara bayi ba su da zaɓi. ko daga mai Allah ya halicce ka in ya ga dama sai ya dauko kai ce kafi kuwa? Eh? a yana daga cikin dalilan da ya sa ka ga malamai suna saɓa ne cewa mani ba na jasa ba da yi. kun fahimci dalilin yana daga cikin kurakuran da da yawa suke yin fassara wajen fassara alkur'ani wayan kana duk da akwai malaman da suka yi wannan a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki inda yazo yana maganan cewa min ma'in mi mahi mun halici dan adam nan gurin zamu fassara shi da ma'in mahin ruwa wulakantacce kamar yadda Allah ya ce summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mi mahi. kamar da ya ce alam na khuluqukum min ma'in mahin ashe ba mu muka halicce ku ba min ma'in mahin ya za mu fassara min ma'in mahin hmm? ruwa mai kaga asali kalman abin da ake fassara shi mahin shine mai eh? ruwa wulaƙantacce aka ake fassara shi la'akari da kalmar mahin a ƙur'ani in ta zo galibi ma'anar da take ɗauka kenan kamar bi isa mashtarau bihi an fusahum an yakfuru bima anzalallahu ko bagayan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u umin ibadihi Allah sai ce fa ba'u bi gadabin ala gadabin sai ce walil kafirina a kafare suna da azaba tawa ta wulakanci sannan Allah ya ƙara cewa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu wa lahum adhabun muhin suna da azaba ta me ta wulakanci da kuma man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin to in ka dauki kalmar muhin muhin muhin a qur'ani haka zai baka kusan wato muhin? kusan guri ainihin wato kusan ashirin ta amma yanzu alam na khuluqukum min ma'in mahid ashe ba mu halicce ku ba daga ruwa wace irin fassara za mu min ma'in mahin a nan gurin za mu fassara shi da wula ruwa wulakantacce saboda inda iskalin yake yanzu mun faɗa mun ce annabi kowa ya san an yi aure aka haife shi haka ne me asalin abinda Allah ya ga dama da dukkan annaba in ka cire annabi Isa ya halicce su da shi shine hawo kaure ku wannan yasa Allah ya dunkula annaban gaba da yace wala qad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya tun daga watilka hujjatuna ha ila ibrahim ala qaumin yarfa'u darajatin man nasha inna rabbaka wa habna lahu ishaqa wa yaqub mun bawa annabi ibrahim haka da yaƙu kullum hadaina annabi ishaq mun san ta hanyar aure ya zo duniya sannan annabi wa shi ma ta hanyar me wa nuhan hadaina wa min zurriyyatihi Dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa haruna wa kadhalika nazil musulmi duk ta wata hanya suka zo to yanzu muka fassara shi tunda mun yadda cewa ta hanyar aure suka zo duniya alam na khuluqukum min ma'in mahin ashe ba halicce dan adam da ruwa wulakantacce ba duka annaba wannan sai dai mu ɗauka Allah ya halicce su da ruwa wulaƙantacce eh ya zama fassara kalmar mahin abinda kalmar mahin take nufi a nan gurin ba wulaƙantacce ba ƙalil take nufi eh eh kadan alam nakhluqukum min ma'in mahin ashe ba mu muka halicce ku da ruwan mani wanda yake ɗan kaɗan ba ka je ka samu likitoci za su faɗa maka in aka sadu da mace ruwan da ake ɗauka nawa yake fitarwa ƙwayoyi na mani nawa ake ɗauka a cikin millions ɗin da yake fitarwa ƙwaya nawa ake ɗauka wannan ake haɗa a ɗibi ɗan adam a haɗa za su faɗa maka eh shi ne ma'anan mahiɗin shi yasa na faɗa muku ɗaya daga cikin abin da ke cutar da addini ƙasar nan shine fassara ƙur'ani ko hadisi fassara direct translation ah. sai ta shiga cikin matsaloli to ka kwantar da hankalinka ɗan uwa idan ka ji malamai suna rigima cewa mani ba na jasa ba ne wannan yana daga cikin dalilansu na cewa mani ba na jasa ba ne don ba yadda za Allah ya ɗauki mutanen da yake tsarkaka a ajin farko kuma ya rasa abin da zai halicce su da shi sai na jasa. in ka zo kana ta rigima kana cewa na to watakila sai dai a tsaya naka ku ko kuwa yauwa Allah ya sa mu dace mala ali yana nuna cewa lokaci yayi ko eh ko lokacin ya wuce tun nan to da ka zamu tsaya anan abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada na zo da firiya da tafsir na so mu kai wata gaba an karanto wani abu amma tunda ba mu kai ba Allah kai mu sati mai zuwa abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma sai ya kare ni duk kun shanya tukunyar nan gaba ɗaya ko ya ko ya ko